dan bid'a da ya tsira a gidan kadiriya kan samu sauki ko ba samu ba to wanda ya tsira gidan sunna fa kyale shi za a yi shi ba dole sai mun kashi bango Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da sake jimurin kasancewa da mu a cikin wannan tasha ta mai albarka. Muna godiya ga Allah da ya nuna mana wannan wata mai albarka, wata mai tarin albarka a cikinsa. Mu yawaita aikin alkhairi a cikinsa, sannan mu ciyar Allah zai ba mu lada musamman wannan lokacin da muke ciki na tsadar rayuwar nan. Allah ka sa ibadar mu karɓaɓɓiya ce amin. Sannan mu yawaita karanta Alƙur'ani mai girma. Allah ka datar da mu, ka haɗa mu a ladan baki ɗaya. ne tasirantu da malaba ka gumi tasiri mai ƙarfin gaske. to kaga a ce rana guda ya fito daga gidansa ana rugusa ilimin hadisi ana tozarta malaman hadisi kuma a ce mai shiru ina ganin ba zai yi ba akwai bukatar jihadi a nan daga dukkan malaman suna na ko'ina kuma ba wata magana ce ta wai don me baka zuwa ka masa da siya nan ba magana da siya ba ce wani zai ce don me ba waje ba dan dan tawara da siya ba magana ce ta a zauna a fito da abubuwan nan daki daki sa din da ka saba ma sunna akan su ka kawo na mu'tazila ko na jami'a ko na shi'a a zo a baza su a tattauna a aza malamai suna nan kana nan ka kare kanka Na da sai an yi wannan in ba wannan ba har abada za a ta gurbata mana addini kuma da rigar musulunci da rigar sunna wanda ba zai yi ba Allah ka gafarta mala abakar kuma Allah ya barranta daga wannan soke-soke da ake musulma. ba ya tare da shi kuma ni ina shaidarsa don na bi karatunsa na bukhari kai na ce muku shekara wajen sama da ashirin da biyar da suka wuce gaba ɗaya karatunsa na sayin bukhari kasa kasa suna nan wuri na yanzu haka da na musulmi kuma Allah ya sani na ƙaru, na ilmanta sosai a ciki kuma shi mutum ne mai tsananin girma hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Baka ka suna sunna koyaushe makamin su shine ne hujja wanda ya zo da wata shubhasa sai su ɗauki hujjoji na qur'ani da na hadisi da na zantutukan salaf su gabatar mashi domin ya fahimta in kun bai fahimta ba to su kare mutane daga sharrinsa jama'a don Allah da aka turke dan bid'a da ya tsira a gidan kadiriya kan samu sauki ko ba samu ba to wanda ya tsira gidan sunna fa kyale shi za a yi shi ba dole sai mun kashi bango ya tashi gidan da ake cewa karatun hadisi da aiki da shi su ne zama lafiya ga musulmi amma ya dace hadisi buhun shi, ne yan kwarorin shinkafa ke ciki wannan a ce wannan ramadan bayan duk bala'o'in da ya ta zuba ma al'umma da ta fi a gidan sunna cibiyar sunna ta najeriya shekaru da yawa can baya ya soki hadisan bukhari ya soki na muslim mu wadar ma yanzu abin da yake ta da maliku ya rabi da ya soke ta ya bauta ba allah da ne mutum ya jahilci ilimin hadisi amma kuma dole ne labudda sai ya ɗebo su maganganun hadisi ya zo ya kasa su a gaban jahilai ya nuna wutarsa da jahilcinsa wai imam bukhari ya ce ya haddace hadisi miliyan ɗaya ingantattu da miliyan biyu ba ingantattu ba to kawo mana rabin miliyan ma ce ingantattu da ya haddace yanzu kai baka gane abin da yake faɗi bane suna magana ne game da turuk ba a hadisi hadisi ɗaya na iya samun hanya ɗari da hamsin in kana son haka ne tahriji na na yi tahriji tun cikin 90s na yi tahrijin hadisai guda hudu wa'inda nake ganin cewa duk hadisan duniya su ne a sa su zo cikin musulun da imam muhammad su zo a salin littafai na bin da hanya sama da ɗari da ashirin hadisi kwara guda yana da hadisi yana da hanya sama da ɗari da ashirin so ba ana nufin wai hadisai miliyan guda na ingantattu hadisai miliyan biyu na ƙarya ne ba bale ka ce ai buhunya shi ne ana tsinta wannan wani aiki ne na mutakhassisun kuma kai ba takhassus ɗinka ba ne sun san da wannan kananan ɗaliban hadisi su san abin da ake ce ma turuk duk gaba ɗayan ka tattara ingantattun hadisai da masu rauni da na ƙarya gaba ɗaya ba su kai dubu da ba duka duka amma hanyoyinsu miliyoyi ne to kuma Allah ya bada jahabiza wanda sun tsaya sun yi wannan aiki kuma a bisa gare shi muke a cikin wannan aikin da suka yi ne suka fito da sahih bukhari suka fito da sahih muslim suka fito da sahih ibn hibban suka fito da sahih ibn khuzaima suka fito da sunan nan da sa'i da na abu dauda da na ibn majah suka fito da daru sunan na daru qutni aka fito da muwaqqat imam malik aka fito da sunan al-musnad na darimi da na ahmad ibn hanbal da na baqi ibn makhlad da sauransu da sauransu ta duk waɗannan gaba ɗayan su da isnadai suke kuma isnadan nan ana gane na kwada na gano da ba dauka so da ka bari malaman hadisi su tantance su bari maganar su kai da ba malamin hadisi ba ka karanta ka wuce amma dole sai an yi suka ga hadisan da muke ibada da su kuma kai magana an ce hasada kake to me yake ma hasada bari da ba kai ka gina shi ba ni yanzu akwai mai cewa wannan mimbarin wani ya gina na zo na au? to kuma zai hasa da wani wanda ya zo ya au dalas menene a wani masallacin da babu nan duk ba wannan ba mu mu kasudin mu mu kare sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi kowace ta duk inda ya fito ba za mu kyale shi ba kariyar sunan manzo Allah wajibi ne babu kara a wannan na taba addu'a da wani dan babban gida na Tijjaniya yace malam kuna da kuna da kokari nace me yace mu irin wannan mutum in ya tsara a mu wallahi ba mu yi magana a kansa nace mu gidan mu shine sunna wannan gida ya daraja ne a gurin masu saboda sunna ta kafa shi kuma ni duk abin da na yi na yi a sunna na karatu da aiki da karantarwa wallahi mala bakar kuma yana da lada a ciki babu shakka na yi karatu kaɗan gare shi na na 1985 lokacin da yana aiki UTC amma a lokacin ba shi wani karatun da zan zama ɗalibinsa amma a lokacin da na zo ina masters akan gudun motsa ga ilimin hadisi shekara ta da ina sauraron kasusuwan shi ina ɗabbaka ka'idodin ilimin hadisi a kansu sannan na fitar da wannan kundin da na yi masa tsakan shi wanda daga baya na takaice shi 2008 na sa shi ga intanet ɗazu na postin sa a shafi na na facebook na yi masa tarjama wadda a zatona ba irin ta ba daki daki na yi fira da iyalansa har shi doktoran hirar shi a makka yana nan cikin littafin na yi da wasu yan uwansa na yi da waɗanda suka karatu a hannunsa na yi da surukansa waɗanda suka auri 'ya'yansa na bibi firarrakin da aka yi tashoshi daban-daban akwai ta bakin da bai tsira da aka yi da shakalin benji a yanci in ba taɓa taɓa yanzu haka tana nan cikin vhc atom bidiyon nan duk na bibiye su sannan na saurari karatu sannan sosai al-bukari gaba ɗaya na saurari na musulun zuwa inda ya tsaya to a nan ne ne tasirin da malam ka gumi tasiri mai karfin gaske to kaga a ce rana guda yanzu daga gidansa ana ruguza ilimin hadisi ana tozarta malaman hadisi kuma a ce mai shiru ina ganin ba zai yi ba akwai bukatar jihadi a nan daga dukkan malaman suna na ko'ina kuma ba wata magana ce ta wai don me ka zo ka masa da siya nan ba magana da siya ba ce wani zai ce don me ba waje makarantar an tawara da siya ba magana ce ta a zauna a fito da abubuwan nan da ke wasu ayyukan da ka saba mu sunna akan su ka kawo na mu'tazila ko na jahmiya ko na shi'a a zo a baza su a tattauna a azu malamai suna nan kana nan ka kare kanka labudda sai an yi wannan in ba wannan ba har abada za a ta gurbata mana addini kuma da rigar musulunci da rigar sunna wanda ba zai yi ba Allah ka gafarta mala abakar kuma Allah ta sani ya barranta daga wannan soki-soki da ake musulmi ba ya tare da shi kuma ina shaidarsa don na bi karatunsa na Bukhari kai na ce muku shekara wajen sama da ashirin da biyar da suka wuce gaba ɗaya karatunsa na sayin Bukhari kasa kasa suna nan wuri na yanzu haka da na Musulmi. kuma Allah ya sani na karu na ilmantu sosai a ciki kuma shi mutum ne mai tsananin girmama hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wanda duk ya zo yanzu ya tsaro yana wulakanta hadisai yana wulakanta manyan malama da sai don su bukhari muslim wai hadda mai kawaidi da mai alar su ne waɗanda a jigajigan malaman da suka shawo ga nono kai baka ma san wai mai alari ba baka san mai kawaidi kawaidin ba ba ma san mai shi ba ce a kawo min suna mai kawai din ba da kyauta ba ko san shi ba amma ka soke wanda duk duniya ta yarda da shi don ka daga wanda ka alki mu walba kawo yana yana jinkira mu Allah abinda babu shi akwai da Allah kira ka saka dimu akwai da kira ka sabaki tauhidin ma da ke cikin kawai ba na sunna ne, na bid'a ne amma ka daga shi akan amirul mu'minin fil hadisi wa sunna na duniya baki daya ba zai mai shiru ba ya kai yi hakuri kuma kar ku damu da duk wanda zai zage mu wallahi sai tai kar ku damu da duk wanda zai tuhumce mu ko zargin mu ko muna hasara ko mun ji dole sai mun kare sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam